أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmi tare da ku muna shidda da mu kamar yadda muka saba ga mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da mu muna fata a wurin Allah ya sake ba mu wata dama ta fahimtar wannan darussa ɗin bayan sauraron su fahimta mai kyawu domin mu samu kyakkyawan ayyuka wanda Allah zai yarda su a cikin wannan duniya ɗin wanda har za mu kai ga nasara a cikin wannan duniya ɗin da kuma ranar gobe lahira bi iznihi ta'ala in uwan musulmi kamar da muka sani muna cikin bahasin nan wanda yake mun bayani kan lahira ranar ƙarshe rayuwa ta ƙarshe wadda ke jiran al'umma musulmi ko mu ce kuma rayuwa mai kyawo wadda take jiran muminai rayuwa kuma mara kyawo wadda take jiran waɗanda suke mummunan ayyuka suke bin shaiɗani a nan wurin yau darasin da za mu zo da shi nan kenan cikin wannan babi za mu zo da tambayoyi ne game da waɗanda suke ganin wai babu ranar lahira kawai kirari ne ake yi ko da za a ce mutane sun yi ta nunawa irin annabawa waliyai sun yi ta nuna cewa akwai ranar lahira amma wannan ba gaskiya ba ne wasu suke cewa haka nan tunanin wasu ne kamar da muka sani suna ganin babu lahira saboda haka nan kenan suna da tambayoyi suna da kuma kuskure da suke kawowa suke azawa a cikin wannan babin na zancen ma'ad ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawa wanda kahin mu kawo shi muna son mu sani mu san wani abu mai muhimmanci na gaske wanda shi ma muna iya tambaya mu yi tambayi kawunan mu shin ranar lahira nan uwana musulmi in Allah ya tashi da mutane kenan wannan tambaya musamman muna yi makawunan mu ne kayan mu kawo tambayar shi mai inkari mai ƙin zancen ma'ad za mu harama kan mu tambaya mu da muka yarda cewa akwai ranar lahira shin komawa wurin Allah nan da rai ne da gangan jiki wannan tamu a haɗe kamar yadda muke rayuwa cikin duniya ko kuma a'a ruhinmu ne da wani abu kuma can daban kuku ruhi ne kawai muna sa amsa menene amsa game da cewa ranar lahira tare da jikinmu za mu tashi ko ba tare da jikinmu ba a nan wurin mu sani mafi yawan malamai da kuma in ka koma ma alƙur'ani ayoyin shi kenan abin da ya ba wannan malamin fahimta na su ce miski cewa komawa ranar lahira tare da wannan gaggajiki ta muci tare da gaggajiki ne shi ne suke cewa al mine ne jismaniyun wai komawa na ma'adin nan na ranar lahira tare da gangan jiki yake muna da hujjoji wanda muke faɗa akan wannan farko mu hada kawo maganganun malamai wanda maganganun malaman nan za mu kawo a ina suka amso wannan tunanin nasu ina suka samo shi cikin ayoyi farko mu yi tunanin malamai akwai wani da ke cewa kashi wani babban malami ne wanda ya rubuta littafi wanda yake cewa kashi ghaita ma'ana kware abin da yake liƙe sunan littafin kenan a cikin wannan littafi shi wannan babban malami me yake cewa yana cewa cikin al-mabhath thalith yayi wani bahasi na uku wanda yake cewa fil ma'adil jismani mu sani wa alam wa yajibu al-ilm bi annahu ta'ala yu'idu al-abdan ba'da al-kharab wa yurajji'uha aw wa yurajji hayatiha al-ula mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala lalle zai maido ganga jiki bayan ta lalace bayan ta game da ƙasa ta bi ƙasa Allah zai gangamo wannan ganga jikin ya gama ta da ruhi bayan ta lalace ba harab kuma ya maida ta akan shakalinta da kamanninta yadda take da haka wannan malami yace mun ce za mu kawo a ina ya dogara yace ba da an sarat ila turab bayan ta game da ƙasa wa yahillul arwah kuma za a gama ta da ruhinta za a gama duk ruhi da ganga jikin shi ala hawi ma kanat alaiha kamar yadda ta kasance datin tana da ba da amman fasalat wa banat bayan datin an raba ta da wannan ruhin an raba wannan ganga jikin da ruhi amma ran lahira za a kawo su a gama su a tada sura yadda take kamar yadda a gwada ma wannan mutumin wanda muka yi zance radda yake wanda yake cewa wannan ƙasar wadda Allah ya kashe mutanenta ya zai rayar da su an na yuhi hadhihi Allah ba'da mautiha mun gai mi Allah ya gwada mishi inda Allah har yake ce mai wanzur ila himarika alaka ayatan linnas wanzur ila al'idami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma ka kalli yadda zamu ta da wannan jaki naka ka kalli yadda zamu haɗa kasusuwa da duk abubuwan da suka narke suka suka game da cikin ƙasa babu su ba ka ganin su za mu gangame su mu game komai da komai hada gashin ka ga mu tada shi mu maida shi yadda yake kun gani yadda Allah ya nuna mu irin wannan ranar lahira kenan kamar ya gwada mu abin da zai yi kenan shi yasa wannan malami haka yake cewa amma dalilin shi abin da ya dogara kan shi ga sunan ayoyi inda yake cewa yana cewa wannan malamin akwai aya akwai aya wadda take nuna mu cewa lalle Allah subhanahu wata'ala haka ne zai tashi kuma mun kawo mu aya kuma ga wata aya ma'ana tun can da mun kawo irin wannan aya kuma mun ƙara karara ta yanzu yanzu kuma ga wata aya inda Allah ke cewa innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yadhuqu al'adhab inna Allah kana azizan hakima ku duba Allah me yake cewa anan wurin yana cewa wanda suka kafirce mu ayoyinmu za mu ɗanɗana musu wata azaba za mu ɗanɗana musu azaba wannan azaba kuma duk lokacin da aka ɗanɗana musu ita gangan jikinsu jikinsu naman jikinsu ya jiƙa ko mu ce yanina ko ya gasu da wuta me zai faruwa Allah ce sai mu sake musu mu ƙara gyara wannan wata ta cikin nasu don mu ƙara ɗanɗana musu azaba kenan a nan wurin mun gane kenan za a tada mutane da gangan jikinsu in ba haka nan ba ya Allah zai ce a ranar lahira zai ma mutane azaba har ma idan hata jikinsu da tsoka jikinsu ta wada gasuwa ta gasu da wuta Allah ya ce zai canza ta me yasa kenan alama kenan za a tashi ne tare da gangan jiki wannan kenan shi yasa akwai wani malami shi ma Allama Majlisi wanda me yake da littafin Biharul Anwar shi ma a cikin littafin shi yana cewa mu mu ke cewa wa alam annal ma'ad aljismani mu sani cewa komawar lahira tare da gangan jiki ne yace mimma yajibul i'tiqad bihi wannan kusan wajibi ne ma saboda irin wannan ayoyin wajibi ne su nuna mu cewa kenan dole mu yi imani akan cewa ran lahira tare da jiki ne tare da tsoka ta jiki ne da fata da kamanni wannan na mutane wanda suke da yace wa yukaffiru ko wa yukaffar munkirahu duk wanda ya inkarin wannan ma ana kafirta shi saboda ayoyi ne in kare a kansu. allama majalisi yake faɗin haka to sannan kuma mu sani ba kawai ayoyi suka dogara kansu ba akwai wata ruwaya ta imamu ali shi ma yana cewa imamu ali alaihi salam ya bayyana saraha wadih ba tare da wata matsala ba inda yake cewa wa'alamu annahu laysa li hadha al-jid ar-raqiq yace sabr ala nar ku ji wa magana da imamu ali wa'alamu anna laisa li hadal jild wannan hwata da muke gani Imam Ali na tausaya mata wannan wata ta jikin mutum mai laushi wadda ko anan duniya dan wani abu ya taba ta zaga mutum yana a ah, yana wai yana ƙara yana nishi saboda ɗanɗanin abin da yake suka shi in wuta ne in abin suka ne in allura ce ka duba nan ko bakan lahiya in aka kai ka likita da kaga an ɗauko alluran nan kaga likita ya fara gyara ta sai ka yi tsika jikinka ta tashi saboda baka so baka sa abin da ya taɓa wannan watan mai taushi ko kuma kake yin laihin da zai jawo maka azaba ta Allah wanda an ce ba kowa ke iya tahammulan azaba Allah ba babu ma wanda ke iya tahammulan azaba Allah babu shi wanda ya kasa tahammulin suka na allura ko dan wani abin da zai so ka zaka shi wai bai damu da abin da zai zo lahira ba to mu sani ranar lahira tashi wanda Allah zai yi na mutane tare da gangan jiki ne saboda ya ɗanɗana musu azaba da wannan gangan jikin ko kuma ya ba su jin daɗi in masu aikin ƙwarai ne na shiga aljanna shi ne Imam alaiki cewa lalle wannan wata ba ta iya jure ma wuta Allah ba ta iyawa anan mun gane kenan sarahatan imam ali ya nuna mu cewa a cikin nahjul balaga wannan riwaya ta zo cewa jikin ɗan adam tare da shi zai tashi a ranar lahira bayan mun gane wannan sai mu zo tambaye su masu inkarin ranar ƙarshe wanda suna ganin kawai babu wannan rana ta ƙarshe me suke cewa sun dogara ne akan wani dalili na 'yan falsafa wanda suke cewa 'yan falsafa me suke cewa wai i'adatul ma'adum mustahil maido abinda ya ƙare ya narke ya ƙare babu shi abu ne wanda ba yiwa haka ne falsafa ke cewa duk abin da aka ce an ƙarar da shi babu shi to wannan abin ba yiwuwa a ce ana iya maido shi saboda haka nan su masu inkarin ma'ad me suke cewa in suka kalli wanga dalilin na 'yan falsafa sai su ci. saboda haka duk wanda ya yi imani da ranar lahira akwai ta to lalle ya yi kuskure saboda mutum nan a nan duniya bayan ya mutu mutuwa me take jawo mashi tana jawo narkewa shi ne tana jawo ɓacewa shi ne tana jawo ƙarewa shi ne wanda wannan ƙarewai bayan mutum ya ƙare ya lalace ya riddige ba yiwa kuma a sake maido shi saboda hankali na 'yan falsafa ya nuna haka nan su kuma tunanin 'yan falsafa tunani ne wanda yana game duk mai hankali duk wanda hankalin shi bai da matsala yana gane haka nan saboda haka nan kenan a nan wurin suna son su nuna babu zancen ma'ad amsa wanda za mu ba su farko muna son mu san ne maido abinda aka ɓadda abin da ya ƙare ne ƙare wannan mu sani ƙarewa kala kala ce akwai ƙarewa abu ya ƙare ya narke kwata kwata babu shi komi na in wannan abin ya ɓace wanda shi kenan san san san babu shi babu shi wannan ma'ana ta ɗaya kenan ma'ana ta biyu ana iya cewa canza wannan abin kenan ka ce abu ya ƙare kamar abu ya canza daga yadda yake ya koma kuma wani abu daban kamar misali kamar misali mutum ne yake da misali katako ne yake da yana son yi ƙoha ko ƙoha ce ma ta lalace ya ciro ta yana son ya gyara ya ga ta kasa gyaruwa zai mera ta taga kaga tana nan katakonta amma ta canza daga ƙoha ta koma taga ka ɓadda ƙohai kenan ka ƙarar da ƙoha yanzu ka ta taga ko kuma wannan ma'ana ta biyu kenan wanda magayi sai ma'ana ta uku ko kuma canzawa wani abu zuwa wani abu daban wanga wanda muka gayi yana daga cikin dai abu kusan iri guda ne taga ƙoho a duk kusan abu guda ne akwai abin da zaka iya canzawa zuwa wani abu can daban wanda ma ba shi bane ba san bai kama da irin wannan shi ma suna shi ma'anan ma'adum kai wannan kusan za mu ce muna da ma'anoni na ma'adum wanga wanda muka ishara daga nan bayan mun gane mu sani cewa ma'anan ma'adum wanda ake nihi na 'yan falsafa wanda suke nihi wai abu ya kare kwata-kwata san babu wani abu nashi wanda zai yin saura wanda haka na iya ɗauka wannan abin saura wai ka zo ka canza shi kamar da wani abu a'a san komi ya kare nashi babu shi ya ɓace wannan shine abin da suke nihi sannan maidowa da suke nihi wai maido abin da aka ƙarar da shi maido wani mai suke nihi maidowa zuwa wani abu daban ko zuwa irin wannan abin maidowa zuwa irin wannan abin suke nihi irin wannan abin ba wai wani irin shi ba kenan a takaice ko da ke darasi ya ƙare kuma ce lokacin mu ya ƙare cikin darasi na gaba za mu ba kara bayanin wannan iskalin nasu kuma mu ji amsa shi mu gane cewa sun yi kuskure wajen fahimtar wannan ƙa'ida wadda ke cewa maido abin da ya ƙare ba yiwa za mu dakata anan sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin